Na tambayi wani shugaban wata kungiyar samar da zaman lafiya a Zamfara, Malam Ibrahim Janyau, ya zuwa yanzu ko sun gamsu da abin da sojin saman ke yi a jihar tasu? Tabbas mun gamsu. Akwai wani gari yau a Mada, gunduman Mada, ADC ce Area Development Council, sunan garin Wonaka. Mutanen nan lokacin da jirgin nan ya tafi, jiya ake gaya min ya tsaya ya tsaya 15 minit yana tsaye yana ganin mutane nan da yake akwai wasu karkaru mutane suka gudu suka dawo cikin karkara saboda in har za a zo a yi bambadin wurin ya kasance an kashe innocent tare da su ba tare da su sun riga sun koma gefe ba to duk irin waɗannan amma jirgin bai abin nan ba jirgi bai yi ba saboda idan yayi za a samu collateral damage su kuma sojoji na su tabbata cewa za su ɗauki wani intelligent report game da wannan ƙauyen sunan garin gonaka to sai dai kuma yayin da sojin ke ci gaba da murƙushe waɗannan 'yan bindiga ana ci gaba da samun tutudar 'yan gudun hijira zuwa katsina mai makwabtaka da jihar ta zamfara na yi kokarin shiga sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙauyen ɗan saɓau a karamar hukumar kankara amma bayan tafiyar kilomita fiye da goma sha biyar daga garin na kankara na gaza kaiwa ga ƙauyen na ɗan saɓau saboda rashin kyan hanya da kuma yanayi na damina amma dai majiyoyi daban-daban a garin zango da ke makwabtaka da garin na ɗan saɓau sun tabbatar min cewar gwamnatin katsina na taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira kamar yadda shi da kansa gwamnan katsinan aminu bello masari ya shaida min da mutanen zamfara din da bangaren katsina rafi ne ya raba su mutane ɗaya ne iri ɗaya ne tsarin mulki ne kawai ya sa wani suna nan wannan suna nan to na je wurin da kaina mu ga wace hanya za mu ƙara taimaka wajen samun masu mazauni kuma da kira da na yi ga mutanen wurin cewa na mutane dai ba baki ba na uwansu ne ah, mun sa karamar hukuma ta yi nazarin ah, yadda al'amarin yake domin kamar yadda wani suke cewa su ba za su koma ba to wa'anda suka ce ba za su koma din ba za mu ga hanyar da za mu sama masu mazauni na dindindin a wajen. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA Dr. Garba Abari ya hori jama'ar Zamfara da su san cewar akwai illar kin baiwa jami'an tsaro haɗin kai musamman wurin samar da bayanan sirri. Illar da ke akwai na ɓoye irin waɗannan mutane shine kullum sai a dinga zagayawa ana nuku-nuku saboda ana tsoro a riga an firgitar da mutane. Cin nasarar yaƙi irin wannan ya danganta fiye da hamsin bisa ɗari ga irin gudumawa da al'umma suke za su bayar mu an tsaro. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.